بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب ما يقوله في رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله والنزي مجلس سمنا إن شاء الله أتشمنا لتافينا الأذكار النووية باب ما يقوله في رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله سابا بابي الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول يكي تشيوى أبن دي كمات متن يفدا fi raf'i ra'sihi min ar-ruku'i idan ya dago kansa daga ruku'u ai an fada mana abinda mutum zai fada a cikin ruku'un sa to yanzu idan zai dago daga ruku'u me zai ci wa fi i'tidalihi haka nan idan ya daidaita bayan yi ruku bayan dagowa daga ruku akwai hinar raf'i akwai ba'dar raf'i hinar raf'i lokacin da kake dagowa bayan ka yake minkewa bajin raf'i shine Ali itidal idan mutum ya daidaita a tsaye Waraje a kullu azumin ina mawdi'ihi kowanne ƙashi a jikin mutum ya koma inda yake a halittarsa to me ake fadi a waɗannan wuraren guda biyu as-sunnatu an yaqula hala raf'ihi hala raf'ihi sunna daidai lokacin da mutum yake ɗaukakowa hala raf'i ra'asihi a lokacin da yake ɗago kansa mutum ya ce sami Allahu liman hamida daidai lokacin da yake ɗagowa sami Allahu liman hamidahu hinar raf'i kenan shine suke cewa at-tasmi' hinar raf'i wat tahmid ba'da rafi kenan walau qala man hamida Allah sami'a lahu jaza al-imam an-nawawi yace da mutum zai ce man hamida Allah sami'a lahu har ya juye larabcin sai yace jaza ya halasta nassa alaihi shafi'i fil ummi al-imam shafi'i ya nassanta shi a cikin al'umma. amma gaskiya ba haka al'imamu shafi'i ya faɗi ba a cin al'ummu lafazin al'imamu shafi'i a cin al'ummu cewa ya yi walau ƙala man hamidallaha sami alahu lam'ar alaihi i'adatan lam'ar alaihi i'adatan yana da bambanci da jaza lam'ar alaihi i'adatan ba na ganin sai ya rama sai ya rama ne sai ya rama sami Allahu liman hamidu ko sai ya rama sallah kaga akwai matsala kenan dai amma sai aka ce to a tafi a haka mun gane to shine al-imamu ash-shafi'i rahimahullahu sai ya ce wa an yaqula sami Allahu liman hamidahu iqtida'an bi rasulillahi sallallahu alaihi ahabbu ilayya amma abin da yafi mutum ya koyi da manzon Allah sama shine abin da ya karantar kai koyi da shi kace sami Allahu liman hamidahu ahabbu ilayya shi yafi soyuwa a gare ni in ji al Shafi a cin al'umma ya faɗi wannan a cikin mujalladin sa na ɗaya. shafi a irin nawa shafi na 119 saboda ka ba kaga ba jaza bane fala lam ar alaihi adatan lam alaihi adatan ba ce yayi ba amma da zai yi to al'imamu shafi'i rahmatullahi alayhi ya ce ban ganin siya rama siya rama sami Allah wani mai da hukun sai rama sallah eh? to kunga shi ne wannan sau da kalafazin manzal sama da ya karantar shi ne wannan bai karantar da eh, man hamidallaha sami alahu mun gane to wannan fa idza stawa qa'iman idan ya daidaita a tsaye qala sai ce rabbana lakal hamdu hamdan kaseeran mubarak tayyiban mubarakan fi in mutun ya tsayu kaga wannan ba'da ba'da raf'i ke eh hina li'tidal حين يرجع كل عظم إلى a lokacin da kowane ƙashi yake da dawo jikinsa ya tsaya tsayuwa ya tsayi sosai to sai ya ce rabbana lakal hamd ya Allah yabo naka ne hamdan yabon da ya kasance tsayiban mai tsarki mubarakan fihi mai albarka a cikinsa mil as-samawati cike wannan yabon cike da sammai wa mil al-ardi kuma cike da ƙasa wa mil ama bainahuma da kuma cike da abin da ke tsakanin sammai da ƙasa wa mil ama shi ta min shay'in ba'du kuma cikin ya cika abin da ya kasance yake eh, abin da duk kai kaga dama ya cika bin bayan wannan mu dai abin da muka iya faɗi ce ƙwarai mana mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil shi ta min shay'in ba'du kaga wa mil shi wa mil shi ta min shay'in ba'du da kuma cikon duk abin da ka ga damai ya cika yabanka ne ahalas sana'i wal majd haka yazo su ita ce fusha ahla da da da da da nasba akan ahlu nida'i ko ikhtisasi ay ya ahla ya sana'i ko kuma a ahla sana'i wal ina keɓe. ko kuma ya ma'abota ya mazuwar kirari wal majdi da cika da batsewa a haƙƙu ma qala abd wannan ita ce maganar tafi cancanta bawa ya faɗa ya yabi Allah ya ma'alla kirari wa kulluna laka abd kuma ya Allah dukkanin mu bayinka ne la ni alima ataita ya Allah babu wanda ya isa ya bada abin da ka ba abin wanda ya isa ya hana abin da ka bada wala muqi na mana'ata sannan babu wanda ba bada abin da ka hana wala yanfa'u lijaddu dal min ko shine wala yanfa'u min kal sannan wadatar ma'abucin wadata ba ta amfanar da shi ya ce ai baya bukata komai daga gare ka wallahi duk matsayin mutum sai ya bukata a wajen Allah aljaddu nan algina hmm? aljaddu yana cikin lafuzza waɗanda suke al'ashibahu ne aljaddu abu abika au abu ummika ko aljaddu ku sannan aljaddu al'azim babba sannan aljaddu alirina wadata hmm? to kun ga wannan kenan saboda haka wannan zikirin yana cikin zikiroran da ake yin su bayan an ɗago daga ruku'u idan mutum ya ɗago daga ruku'u to wannan zikirin ake yana cikin zikirorin da ake yin su ووينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لقى سجلنا أبو هريرة ألا يقار ما سيدايتشي كان رسول سما يقول سمع الله لمن حمده النبي سما يناتوا سمع الله لمن حمده hina yarfa'u sulubahu min ar-ruku'i a lokacin da yake ɗago daga dan bayansa daga ruku'u daidai lokacin da yake ɗakowa ce ce sami Allahu liman hamida mai yaqulu huwa ka'imun sannan bayan manzo sama ya tsayu kyam sai ya ce rabbana lakal hamdu wa fi riwayatin wa lakal hamdu bil wawi wa kilahuma hasan ko ka sa wawun ko ka cire wawun duk ɗaya mun gani rabbana lakal hamd rabbana walakal hamd hmm to dika wa wina mislahu fi sahihain an jama'ati min as-sahaba a cikin bukhari da muslim an kuwaito kutankucin sa daga wasu mutane daga ba abu hurairah radiyallahu anhu ba kawai akwai wasu da yawa da suka ruwaito cewa annabi sallama ya kasance na yin wannan zikirin a lokacin da ya yi ruku'u ya dago daga ruku'u da lokacin da yake dagowa wa ruwina fi sahih muslim an ali wa ibn abi awfa abdullah kina sannan a cikin sahih muslim mun yi riwaya ko an ruwaito mana daga sayyidina ali radiyallahu anhu da abdullah ibn abi awfa anna rasul sallama kana idza rafa'a ra'sahu qala manzalla sama ya kasance idan ya dago daga kansa sai ya dago da kansa sai ya ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amashi ta min shay'in ba'du kage ita ce dai wannan duk wannan addu'a ce wawina fi sahihi muslimin عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال النبي صلى الله عليه وسلم يا إذا يدعو كنسا دق ركوع يناتشيوا اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أحل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد manzon sama yana yin wannan ita ce dai ga su riwayoyin yake ta kamana وروينا في صحيح مسلم أيضا من رواية ابن عباس ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وانا الدعاء قاتنا وروينا في صحيح البخاري الرفاعة بن رافع الزرخي أتكم بخاري رواية رفاعة الرافع الزرقي رضي الله عنه قال يتشي كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم وترانا منا صلى أبايا معك صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الرقعة أدوك تندي يدقو دق ركوء يدقو دقنس دق ركوء ƙala ya ce sami Allahu liman hamidahu faƙala rajulun wara'ahu sai wani mutum a bayansa sai ya ce rabbana wa laƙal hamdu hamdan kafiran tsayiban mubarakan fi ya faɗa wannan malamai sun fahimce shi kamar a lokacin manzo sau bai karantar da wannan addu'ar ba ma shi wannan mutum ne Allah maɗaukakin sarki ya masa ilhama sai kawai ya faɗi wannan addu'a rabbana wa lakal hamdu حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف ده من زال سما يجمع سلا قال سيتي من المتكلم وانيني انا سلا يي من المتكلم وانيني يي انا سلا قال انا سيتي قال رايت بضعه وثلاثين فوقا سوقا تبي maza ka zauna da ki ko kuma ka tafi gida mun saba ai da kai ka san sarai na san ka ra'aitu bid'atan wa talatina malakan yace ga mutane talatin da da doriya shine bid'a in an ce bid'a shine abin da bai kai goma ba a ƙirga in eh, sha kenan ko eh, mai kenan da ɗoriya to na ga mala'iku fiye da talatin da wani abu ya fitadiruna ha kowannensu yana gaggawa ayyuhum ya ha a awwalu kowannensu waye zai fara shi ya zama shi ne farkon wanda zai fara rubutawa al'imamu ibn hajar a cin fatul bari ya tsawaita sharhin wannan hadisin ya kawo su hukunce-hukunce da yawa daga ciki eh, yana cewa ashe ya halasta mutum zai iya zikiri a bayyana a sallah amma da sharaɗin kan ya cutar da wani tun da kaga wannan gashi har yayi hamman zai sama ya ji shi aka gama sallah mun sun ce manil mutakallim waye ya magana na biyu alimami zina ibn ya ce wannan yana nuna halascin kenan ga wada hujja ga waɗanda suke cewa mutum zai iya kirkiro zikirin da manzo Allah sama bai karantar ba amma malamai sun ba ibnu hajar rahmatullahi alaihi ta'qibi suka ce a'a wannan fi hali hayatin nabi sallallahu alaihi a halin rayuwar manzo Allah sama amma in ka kirkiro zikiri a cikin sallah ka rika yi to magana kake a sallah wa man takallama amidan to me hukuncin shi a malikiyya batalat salatu da gangan kawai mutum ya rika magana da a sallah sallah shi bata yi ba da kowane yare magana Hakanan kawai mutum ya magana da gangan in dai zikiri ne a mahalli inda malamai suke magana akai shine addu'a a sujada ko a ƙarshen tahiya akwai malamai da yawa da suke ganin halaccin mutum zai iya yin addu'o'i waɗanda suka sawwaka a gare shi amma in muhalli ne na zikiri dama manzon sama ya kayyada abin da za a faɗa a wajen to baya halarta ka kirkiro wani abu ka musanja da shi shi yasa waccan magana ta da al-Imam an-Nawawi ya kawo yace nasu alaihi Shafi'i a juya sami Allahu liman hamida man sami Allah man man, man hamida Allah sami alahu ko eh to to eh, kaga magana ce a sallah so da ka ba za a yi ba ba za a yi ba sannan na uku wannan yana nuna sahabban manzon sama suna ijtihadi a lokacin da manzon sama yake da rai tun manzon sama yana da rai ana samun kun suna ijtihadi sannan manzon Allah sama ne zai tabbatar da ijtihadin su sun yi daidai ko ba su yi daidai ba to wannan kenan saboda haka wannan addu'a tana da girman sha'ani bai kamata mutum ya wasa da ita ba ai shi ne kake jin almajiran anas kamar irin su sabit albunani rahmatullahi alai suke cewa anas radiyallahu anhu ya kasance idan ya dago daga ruku'u hatta ya kula alqa'ilu qad nasiya har me fada ya ce ko ya manta ne da yazo yana ma mutane bayanin sallah shine sai ya ce ya kasance yana aikata wani abu la arakum tasna'unahu ku ba kwayin irin wannan abu Shi ne suka tambayi sabit suka ce ne sai sabit ya ce manzo Allah sama kai sai na Anas ya kasance idan ya dago daga rufu'u to shi ya dade ya hatsaye hatta ya kula alqa'il qad nasiya har mai magana ya ce a ya manta ne be ko ya manta ne saboda waɗannan zikiroran da yake to kaga su ne wannan so da kala kalla a rika kyau a rika kwatantawa a rika kwatantawa a rika kwatantawa su ne mu. Allah subhanahu ta'ala ya shirye mu ya ba mu kuma ikon koyi da waɗannan abubuwa da nake karanta sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in